shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zayyana kungiyar Boko Haram da cewa ba ta musulmi ko musulunci ba ce. Boko Haram is a mindless, godless group who are as far away from Islam as well shugaban wanda ke magana a babban taron ahalus sunna karkashin izala da majalisar musulunci ta duniya rabi'atul alamil islami abuja ya ce tun taron rantsar da shi ya kore yan boko haram daga wata alaka da musulunci yana mai cewa yawancin kungiyoyin ta'addancin duniya na fakewa da sunan musulunci ne inda kuma mafi yawan waɗanda suke kashewa musulmin ne religious leaders must intensify their efforts to send out the real teachings shugaba buhari ya gwamnatinsa na gamawa da boko haram yana mai kira ga malamai su kara dagewa wajen faɗakar da mabiya illar miyagun akidu. Shugaban Majalisar Musulunci ta Duniya Rabi'atul Alamil Islami Sheikh Abdullah Mahosin a Turki ya nisanta Musulunci da alaka da ayyukan ta'addanci. Yana mai cewa sakon Musulunci shine tabbatar da adalci a doron kasa الرئيس a turkiya ya ba shugaba buhari saboda bunƙasa kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da sarki salman na saudiya shugaban izala sheik abdullahi balalo a wajen taron ya ta kudirin malamai na ci gaba da wa'azi wajen wayar da kan al'umma sahihiyar aƙida da islama inda take ya ba yunkurin da shugaba buhari ke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kawar da 'yan ta'adda hakanan ya nuna muhimmancin haɗin kan ƙungiyoyin musulunci kuma abin sha'awa shine duk ƙungiyoyin addini mun aika musu Sheikh Dahir Usman Bauchi na rubuta mishi wasiƙa mun tura Sheikh Sharu Salim mun rubuta mishi wasiƙa Sheikh Karibullah mun rubuta mishi wasiƙa Sheikh Isiya Karabiu ga wakilansa har kusan guda bakwai ko takwas ya turo Sheikh Sani Haya Jingir shi mun rubuta musu kowa mun rubuta mishi ya nuna wannan ƙungiya tana neman haɗin kai da zaman lafiyan kowa domin wani wuri ne wani lokaci ne da ake bukatar zaman lafiya muna gode wa Allah wannan gagarumin taro da ya haɗa ahlus sunna da yan tijjaniya har ma da waɗanda ba musulmi ba shine irinsa na farko da ake da haɗin gwiwar majalisar musulunci ta duniya ga abun da ɗan tijjaniya sheikh nasir adam na masallacin shehu tijjani kofar mata kano ke cewa da ai an ce ba za a bi ɗan ɗariƙa sallah ba ba za a ci yankansa ba ba za a wuri ba eh amma yanzu na kaga babu su ba za a bi shi sallah ba kaga wannan duk yanzu babu su sannan dan dariƙa mushriki ne kaga wannan babu shi me yasa saboda ilimi yana ƙaruwa fahimta tana ƙara gyaruwa malami ahlu sunna dr abdullahi sale bakistan ya yi magana kan wannan babin kaga da muka kira wasu ba ta muka yi ku daina dariƙa ku ba su kuma zo sun ce ku daina izalar ku ba abin da muke kokari mu yi kowa ya kira kowa ya bar nasa ya dawo nasa da hujja ba wai ainihin mu kyale su su abin da suka ga dama ko su kyale mu abin da muka dama ba kuma kira junanmu ta hanyar hujja ta hanyar rarrashi har kowa ya gane na wane ya fi nawa kuma ainihin can ya kamata in koma bisa hujja da za a bashi taron da zai kammala da wa'azi a filin eagle su kwaya nasura da malika madar amurka daga abuja najeriya